This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku da safiyar yau Juma'a biyu ga watan Agusta na shekarar dubu biyu da da ashirin 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. To zara dubban mutane ne suka fita kan tituna a biranen Najeriya don yin zanga-zangar nuna rashin jin daɗin tsadar rayuwa da ake fuskanta a ƙasar. Isra'ila ta faɗa a jiya Alhamis cewa ta kashe babban hafsan sojan Hamas Muhammad Dayib a garin Khan Yunis da ke kudancin Gaza a tsakiyar watan Yuli wanda take kyautata zaton shi ne babban wanda ya kitsa harin da kungiyar Hamas ta kai a Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba. musayar fursunonin da aka yi a jiya alhamis tsakanin rasha da kasashen yammacin duniya ta samo asali ne daga lokaci mai tsawo mai cike da sarkakiya kuma da aka kwashe ana tattaunawar diplomasiya tsakanin kasashe kanin labaran kenan yayin da aka shiga rana ta biyu ana zanga-zangar nuna korafi akan matsalar tsadar rayuwa a najeriya masu zanga-zangar a bangarori daban-daban na kasar na cewa see terrorism. Who are we are coming out now because we are hungry and we are angry with BSC, with mass. Muna son samun sauki ne saboda yanzu abinci ya gagare mu. Mun zo kwasan incin mu ne. Ya kamata su tsaya su yi abin da ya dace. Ba wai su dinga fasa shaguna ba suna ɗiban abubuwa ko karafuna. Gaskiya matasa sun bani kunya wallahi ban taɓa tsammanin haka da sannan muna tafe da tattaunawa da mai sharhi kan al'amura mazaunin nan amurka akan tasiri ko rashin tasirin wannan zanga-zanga a najeriya kamar kowace ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin manuniya tare da isa lawal ikara inda shirin na wannan makon ya mai da hankali ne kacokan kan zanga-zangar da aka fara a jiya a fadin kasar to amma da farko masu sauraron mu sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Dabban mutane ne suka fito kan tituna a biranen Najeriya don yin zanga-zangar nuna rashin jin daɗin tsadar rayuwa da ake fuskanta a ƙasar da hauhawar farashin kayayyaki da kuma faɗuwar darajar naira suka haddasa. 'Yan sanda sun yi amfani da barkonan tsohuwa a jiya Alhamis don tarwatsa gungun masu zanga-zangar a babban birnin tarayya Abuja da kuma Kano birni na biyu mafi girma a kasar inda masu zanga-zangar suka yi yunkurin sanya wuta a wajen gine-ginen gwamnati. Haka kuma an baza jami'an tsaro sosai a birnin Legas inda masu zanga-zangar suka tunkari gine-ginen gwamnati suna kada ƙaraurawa suna rera waƙoƙi dauke da allana da tutar Najeriya suna yin Allah wadai da cin hanci da rashawa. 'yan Najeriya da yawa dai na ɗora alhakin tsadar rayuwa a kan sauye-sauyen da shugaba Bola Tinubu ya yi a shekarar da ta gabata wanda ya soke tallafin man fetur da ɗaukar matakan da suka janyo karyewar darajar naira. Isra'ila ta faɗa a jiya Alhamis cewa ta kashe babban hafsan sojan Hamas Muhammad Daif a garin Khan Yunis da ke kudancin Gaza a tsakiyar watan Yuli wanda take kyautata zaton shine babban wanda ya kitsa harin da kungiyar Hamas ta kai Isra'ila a ranar bakwai ga watan Oktoban bara. Ministan tsaron Isra'ila Yoav galand ya kira Dave Osama bin Laden ɗan Gaza yana kwatanta shi da mutumin da ya kitsa harin ta'addancin kungiyar Alka'ida da aka kai Amurka a shekarar 2001 wanda ya kashe kusan mutane dubu uku. galand ya ce kisan daif a ranar 13 ga watan Yuli wata babban nasara ce a kokarin da suke yi na wargaza Hamas a Gaza da kuma cimma burin yakin da Isra'ila ke yi. a cikin wata sanarwa rundunar sojan isra'ila ta faɗi cewa da'if ya mutu bisa ga wani binciken leƙen asiri da aka yi amma bata ba da ƙarin bayani ba dama a baya isra'ila ta auna shi a wani hari wanda ya kashe akalla mutane 90 amma ba a san inda daif yake ba a lokacin nan take dai hamas bata tabbatar da kisan ba ko kuma musanta shi musayar fursunoni da aka yi a jiya alhamis tsakanin rasha da kasashen yammacin duniya ta samo asali ne daga lokaci mai tsawo mai cike da sarkakiya kuma da aka kwashe ana tattaunawar diflomasiyya tsakanin kasashe kuma shugaban amurka joe biden a cikin wani jawabi da ya yi daga fadar white house tare da 'yan uwan amurka wanda aka 'yantar ya jaddada yadda amurka ta yi aiki kafada da kafada da manyan kasashe abokan hulɗar ta a turai shugaba joe biden ya jaddada cewa fito da amurkawa da sauran 'yan wasu kasashen daga gidajen yarin rasha wata babban nasara ce ta bangaren diflomasiyya da kawance ya ce don haka ga duk wanda ke tambaya ko abokan kawance na da mahimmanci lallai haka ne suna da mahimmanci. Jawabin na shugaban jam'iyyar Democrat inda ya jaddada mahimmancin kawance ya bambanta da na tsohon shugaban kasa kuma ɗan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican Donald Trump wanda harkokin cikin gida ne ya fi mai da hankali a kai. An tambayi Biden akan abin da zai ce game da ikirarin da Trump ya yi na cewa zai iya 'yantar da dukkan Amurka ba tare da wata yarjejeniya ba. Biden ya amsa da cewa. me yasa bai yi hakan ba a lokacin da yake shugaban kasa? daga baya dai trump ya caccaki yarjejeniyar a shafukan sada zumunta inda ya kira musayar fursunonin a matsayin barazana ga amurka to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an jima kaɗan maryam dauda za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan yayin da aka shiga rana ta biyu a zanga-zangar nuna korafi akan matsalar tsadar rayuwa a najeriya garba sulaiman mai sharhi kan lamura mazauni a nan amurka a tattaunawar su da alheri grace abdu ya yi karin haske akan tasiri ko rashin tasirin wannan zanga-zangar inda ya ce to a gaskiya abubuwan da suka faru a najeriya bisanin wannan zanga-zanga da matasa suka shirya za su yi to tun farko abin da muke gani ko nake harsashe shine su dai wa'annan matasa da suka ba da sanarwar za yi wannan zanga-zanga suka ba da notis yana yiwuwa gwamnati a gwamnatance ba su la'akari da wa'annan koke-koken waɗannan matasa abin da yake damun najeriya ko mutanen najeriya na talauci rashin abinci rashin aiki ga su nan bila adadin shin mai gwamnati ta yi kafin zuwa wannan rana daga wannan lokaci da suka ba da sanarwar za su yi wannan zanga-zanga wanda yake zai nuna cewa gwamnati ta yi wani hoɓɓasa na ɗaya daga cikin koke-kokensu da suka nuna cewa yadda ake faman wahalan tsadan man fetur ga dala ta tashi banda wa'annan ga kayan abinci ya yi tsada me gwamnati take yi wanda za ta nuna ma waɗannan matasa masu shirin yin zanga-zanga kafin lokacin me gwamnati ta yi ta bar su su yi ba ta bar su ba sun nemi suna kokarin yadda za su yi a bar su su yi sun samu turjiya daga gwamnati to wannan zai iya tunzara su su yi wannan abin da suka yi to yana yiwuwa a yi zanga-zangar lumana har a iya cimma buri a najeriya ba tare da an samu tashin hankali ba zai yi wuya saboda su wannan matasa da suka nemi shirin yin zanga-zangan akwai malamai da suka yi ta wa'azi da fastoci da su da duk kabilu da addinai duk kowa ya yi eh, eh, bayanin rashin fa'idan yin zanga-zangan sannan kuma sun ja kunnan gwamnati akan kada a bari wannan abin ya faru a yi maganin abin kafin ya faru kamar yadda dai na bayani da cewa idan har da gwamnati za ta yi wani abu mai kama da kasashe masu tasowa yadda suke yi in an ba su kamar sanarwar za a yi zanga-zanga su tashi su yi haɓɓasan yin wani abu su talakawa da matasa da suke so su yi su ga cewa gwamnati eh, ta tashi ta fara yin wa'yansu gyare-gyare akan dalilan da zai sa a yi wannan zanga-zanga. Kana gana akwai wata hanya ta daban-ban da wannan zanga-zanga da talakawan ƙasar za su iya neman biyan bukata eh, daga wurin gwamnati? To, hanya dai ɗaya ce a ƙasashe masu ci gaba. Wannan Amurka, in za a yi zanga-zangan nan sai an shirin cewa an sanar da gwamnati ga abin da muke so mu yi ga koke koken mu. idan ba a ci mana amin biya mana bukatunmu ba na wannan lokaci gafa zanga-zangar nan zamu yi kuma zanga-zangar nan zamu yi ta na lumana ne dan ba za su fito su ce za a yi zanga-zangar ta da hankali ba ko tashin hankali to abin da yake faruwa shine sai a zo a haifi ɗa ba mai ido ba in an zo yin wannan zanga-zangar waɗansu za su kauce hanya su kauce manufar zanga-zangar idan da za a ce za a samu yadda za a yi haka ɗin cikin ah, kwanciyar hankali to ana iya yin zanga-zanga ta lumana a Najeriya amma abu ne mai wuya. Garba Suleiman kenan mai sharhi kan lamura mazaunin nan Amurka a tattaunawar su da Alheri Grace Abdu. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa wato Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga ci gaban labaran duniya. Amurka na fuskantar barazana irin wadda ba a taba ganin irin ta ba daga hukumomin leƙen asiri na ƙetare inda wasu daga cikinsu ke ƙara haɗa kai domin samun wani abu a kan ƙasar a cewar wani sabon ƙuduri da aka sanya wa hannu don daƙile tasirin leƙen asiri daga ƙasashen ƙetare. ƙudirin wanda shugaban amurka joe biden ya sanya wa hannu a jiya alhamis ya ambaci rasha china iran da koriya ta arewa a matsayin manyan masu kawo kalubale ya kuma bayyana moscow da beijing a matsayin kasashen da barazanar leƙen asirinsu tafi girma amma ƙudirin ya yi gargaɗin cewa suna zafafa ƙaddamar da ayyukansu har ma suna aiki tare ko da wasu don illata amurka Jami'an leƙen asirin Amurka na ganin manyan abokan hamayyar ƙasar suna haɗa kai da juna lokuta da yawa inda suke ƙarfafa barazanar da suke janyowa abinda sabon ƙudirin ya yi gargaɗi a kai kenan ya ƙara da cewa har yanzu ba a gano wasu ayyukan leƙen asiri na China da Rasha da Iran ba. Wani rahoto da hukumar sa ido kan karancin abinci da ke samun goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar a jiya Alhamis ya nuna cewa yakin da aka shafa sama da shekara ɗaya ana yi a sudan ya jefa wasu sassan arewacin dafur cikin ƙangin yunwa ciki har da sansanin 'yan gudun hijira inda aka tsugunar da mutane sama da rabin miliyan. Bisa ga rahoton an yi hasashen za a fuskanci bala'in yunwa a karon farko a tarihin binciken shirin da ake kira IPC a Sudan. An kuma ayyana yankuna goma sha hudu a matsayin masu fuskantar barazanar bala'in yunwa a cikin watanni masu zuwa. Abinda kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stefan Dujarric ya shaidawa manema labarai kenan game da mizanin IPC shirin da ke sa ido kan karancin abinci na duniya. mizanin tsarin na ipc bai ayyana bala'in yunwa ba amma ya ba da hujjojin da za a iya ayyana bala'in yunwa a hukumance tsarin na ipc ya ce matsalar yunwa ta fi kamari a arewacin dafur ciki har da sansanin 'yan gudun hijira na zamzam wanda ke da tazarar kilomita goma sha biyu kudu da alfashar babban birnin yankin kuma ta yiwu yanayin ya tsananta har zuwa ƙarshen watan oktoba mai zuwa. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. sharhi kan harkokin yau da kullum kuma jagoran kungiyar kare muradun arewa da al'umma dr auwal abdullahi ya yi karin haske akan musabbabin wannan zarga-zarga a tattaunawarsu da wakilinmu sani sha'ibu malumfashi da farko dai kamar yadda ka sani a akwai matsaloli a ƙasar nan ta yunwa da talauci kuma abin da ya ga wannan shine tun daga ranar farko da aka rantsar da shugaban ƙasa furcin da ya yi na janye tallafi na Peter fetur nan ya bada gudunmuwa gaya domin rayuwar yan najeriya da najeriya ya dogara kusan kacofam a kan man fetur ɗin to yi tallafin nan ya kawo tsanani da kunci damuwa na rayuwa ga al'umma mutane sun shiga halin talauci sannan kuma ga matsalar tsaron da ake fuskanta wanda ta hana yan arewa su je su yi noman da za su iya ciyar da kansu a irin wannan yes gwamnati ta ba da gudunmuwa na shinkafa da a matsayin tallafi ga gwamnonin jihohi mm. amma sai gashi wayannan shinkafan kuma an je an same su a cikin kasuwanni ana saida su abinda gwamnati ta bayar a matsayin tallafi a rabawa bayan Allah kyauta me ya kai shi ya shiga cikin kasuwa ya zama to ana saida shi suwa mutane suna zuwa wanda aka yi domin a basu kuma su suke zuwa su je su sayi bayan kyauta ya kamata a basu ba hakan cin hanci ne da rashawa ya kawo wannan mafita ita ce dole gwamnati ta dauki matakan da ya fi dacewa da yadda za ta rikin nan al'ummata ah. lokacin da wani al'amura suka fara kunno kawuna an shawarci gwamnati a bangarori daban-daban a irin matakan da ya kamata a ce ta dauka hmm. amma a ƙarshe sai aka samu wasu daga ciki suke faɗin cewa a ai ba abin da zai faru su suna sa ran cewa burga ce kawai matasa suke babu abin da zai faru na ga burgar ta zo ta nuna haka Dr. Awal Abdullahi kenan mai sharhi kan al'amuran harkokin yau da kullum. To kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya ziyartar shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com inda za a saurari ko kallon rahotanninmu ko hotuna daban-daban Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. magana cewa a a da ba Wanda ke in sun haɗu da motoci sai musu banna don Allah don annabi karaya wannan. Wasu muryoyin lambar matsin rayuwa kenan a lokacin zanga-zangar da aka fara a fadin Najeriya tun a jiya. A jihar Kaduna kuwa zanga-zangar da aka yi a kofar gidan gwamnatin jihar ce ta kare da hatsaniya. Sun fara abu kawai sai muka ga ana a atakin gidan gwamnati kai ta kone-kone suka kona ofishin Castelia suka kwashe kayan da katefa da ke ciki. Mun zo kwasan incin mu ne ba wai su dinga fasa shaguna ba suna ɗiban abu gaskiya matasa kun bani kunya. Gwamnatin tarayya da masu sharhi kuwa cewa suke babu dalilin zanga zanga-zangar idan da an yi hange irin na mikiya. Ba mu ga ma amfanin wannan zanga-zanga ba. Kullum nikan ce to ai shi shugaban kasa ma ai ya riga ya shiga gaba ya ma mutanen kasa zanga-zanga. Ai hakuri mana in ma baka son gwamnati ai akwai lokaci na zuwa. An baya gwamnati kusan wata guda ko fiye da wata guda ba su ce komai to in ba mai da hankali wannan zai iya riki da zama fitinan. Waɗannan ba so mun ta muka tattaba cikin tarin muryar da za ku za cikin wannan shiri na manuniya lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin na manuniya. Shiri na ɗari da tamanin cikin jerin shashiren manuniyan da ke son ganin gaskiya ta tumurmusa ƙarya. Mai yiwuwa kuma ƙoƙarin kwakulo gaskiyar ya sa ji Alhamis wasu suka fara zuba zanga-zangar zungurin gwamnati a faɗin Najeriya. A jihar Filato ɗaya daga cikin jagororin zanga-zangar kuma tsohon minista a gwamnatin tsohon shugaban ƙasa Buhari Salomon Dalon aka ji yana yin wani kukan kurciya. Wanda yana magana cewa ba za a yi da a dawo da tallafin mai ba har ya yi idan shugaban kasar najeriya yana so ya dawo da tallafin mai zai yi kasafi majalisa ba su sa hannu a kawo mishi ya sa hannu za a dawo da tallafin mayan najeriya su huta akwai fastoci da limami wanda aka tura su su je su yi addu'a kada a yi zanga-zanga ina kira ga mutanen plato mu kaunace junanmu ina kira ga jami'an tsaro kasuwan terminal muke zuwa tare da ku ba wani kasuwa na dan sanda da ban ba kasuwan talaka da ban saboda haka idan an ziga ku ku zo ku tursasa wa mutane wanda suke fama da yunwa suna fama da wahala ko bindigan da kuke dauke da shi yanzu ma ba ku iya dauka shi ba domin yinwa ma ya kama ku wannan tallafin mai wanda ya cire wanda kuma ya sa mu a cikin wahala mu yan Najeriya muna cewa ka dawo mana da tallafin mai. shi kuwa mai martaba sarkin zazzau ambasada ahmad nuba malli alkawarin isar da sako ya daukar wa masu zanga-zangar da suka iske shi haffa da shi a zariya. Ah, ya yi magana kan security ya yi magana kan yunwa da ake fama da shi ya yi magana kan buɗe boda ya yi magana kan a cire subsidy na petro ya yi magana kan karfafa karansu dinmu kudinmu mun yi duka abubuwan da kuka faɗa kuma yin allah da za mu aika ma gwamnati da na jiha da na tarayya ana cikin halin matsi kuma wanda suke taimakawa musamman irin masu shaguna dukiya ne nasu kar a musu sannan haka kuma 'yan su wanda ke 'yan sun hadu da motoci sai musu banna don Allah don annabi karaye wannan. Sai dai kuma a cikin garin Kaduna mai magana da yawon rundunar 'yan sanda ASP Mansur Hassan aka jina cewa zanga-zangar ai ta tuke ne da hayaniya. Eh to zanga-zangar Kaduna dai a yau mun waye gari duk da cewa babu wata kungiya da ta zo ta rubuta mana cewa tana sha'awar yin ta yi zanga-zangar nan. Yau da safe sai muka ta waye gari muka ga zanga-zangar jama'a sun fito sun fara abu kawai sai muka ga ana atakin gidan gwamnati kai ta kone-kone suka kona ofishin 'yan suka kwashe kayan da katefa da ke ciki to amma abin da zai baka mamaki shine cikin yaran da muka kama mun same su da makamai amma waɗanne irin makamai ne hannun su eh makamin da muka samu mun samu manya-manyan wukace da harsashi na bindiga wato na AK47 mun samu wani yaro shi ma sannan mun samu IMN members wato yan shi'a su ma kamar mutum uku yanzu dai ba wanda aka rasa kenan gaskiya dai mu har yanzu ba mu samu wani bayani na cewa wani wanda ya rasu ba amma mu daga bangaren mu sai dai wanda suka ji jima rauni da kuma motocin mu na sulke wadda kowa ya san yadda tsada wannan mota take yadda suka faffasa wannan mota. ma dai aka ji wasu matasan da suka yi zanga-zangar suna kokawa akan juye wata zuwa yi wa dukiyar al'umma ƙawanya. na Abba Isa. Walla har kasa tuka mashin din ne saboda abin da na gani. Abin da ni nake tunani shine ya wai mun fito domin mu nuna mu ga gwamnati amma mun fake da wannan abin kuma muna aikata abin da ko dabba ba za ta aikata wannan abin da mutanen mu suka aikata ba. Daman burin mutane su fito domin su taba abin wani ne kenan inda irin irin wannan abu zai ke faruwa to fa abin da muke hange muke so ya kore mana ba zai taba koruwa ba mun gaya ma matasan mu ai zanga zangar lumana saboda mu ba wai a fasa shago ko a fasa wani abu shine ya fitan mu ba a'a muna son samun sauki ne saboda yanzu abinci ya gagare mu mun zo ba san incin mu ne ba wai su dinga fasa shaguna ba suna diban abubuwa ko karafuna gaskiya matasa kun bani kunya shi kuwa ministan yar labarin Najeriya Muhammad Idris Malagi cewa yake zanga zangar ma dai alama ce ta cewa wasu 'yan kasar ba su da godiya kamar yadda gwamnati take ta kira ba mu mu ga ma amfanin wannan zanga-zanga ba kullum kan ce to ai shi shugaban kasa ma ai ya riga ya shiga gaba ya ma mutanen kasa zanga-zanga misali samun yanci da aka kama local government ah, wannan shiri da aka yi misali na ba yan makaranta bashi su biya kudaden makaranta ah, maganan CNG da ake abubuwa da dama ba zanga-zanga aka yi aka samu annan abubuwan ba ba abu bane da zaka ce bari ka yi sha yanzu magani yanzu wannan gwamnati an zaɓe ta ne ta shekara hudu shekara hudu kacal ta yi da yanzu da wata biyu don Allah mutane ai hakuri mana in ma baka son gwamnati ai akwai lokaci na zuwa sai ka koma yadda ka zaɓi gwamnati ne sai ka koma ka ce kai baka yadda ba. Game da buƙatar mai da tallafin mai a Najeriya kuwa ministan kasafin kuɗin Najeriya sanata Abubakar Atiku ba gudu ne ke cewa ai an cire tallafin mai a Najeriya ne tun a gwamnatin baya. Hakkin shugabanci shine mu yi abin da muke ganin zai haifar da gobe kamar zuwa yaro makaranta ne wata rana baya so amma kuma mahaifa su tilasta. to minista akwai korafe-korafen da mutane ke yi shine hauhawan farashin kayan abincin nan shin akwai wani sharaɗi ne da zai hana shugaban kasa ya ce yau ya rage kuɗin man fetur. wato shugaban ƙasa ko da ya zo an yi doka wadda ake kira petroleum industry act aka zo saboda yin wannan doka kasafin kuɗi na alif dubu biyu da ishirin da uku ba a yi tanadin tallafi ba na kuɗin mai don haka abin da shugaban ƙasa suwaji bola ahmed tinubu ya zartar da abin da ya tarar magabacin shi tsohon shugaban ƙasa muhammadu buhari ya yi amma duk da haka ana dauriya domin a ga wace mafita shi yasa wannan ma shawara ta asesuwa ma dangote refinery da kuma duk kamfanonukan da ke sarrafa mai najeriya asesuwa musu mai gurbatacce kuma cikin naira to shi ma babban mataki ne da zai taimaka. Shi kuwa shugaban wata kungiyar zaman lafiya a Najeriya Pastor Yohana Buru cewa yake ya gano za a iya samun mafita idan da za a bi wata hanya. Gwamnati zauna da matasan duka a ji me korafe-korafen su kuma kowa ya san cewa sun fita damuwin su wuyan rayuwa talauci kunci rashin tsaro babu aikin yi da ire-iren su ga tsadan kaya ba wanda ke iya ce da iyalinsa ko ya ce da kansa to a zauna da su a ji. kuma a kira malamai a kira sarakuna a kira kowane shugabanni a kowane bangare in an zana da su a ji me yake damun su domin an baya gwamnati kusan wata guda ko fiye da wata guda ba su ce komai to in ba mai da hankali wani zai iya rikida zama fitinan a kwanta da hankali matasan nan kuma gwamnati ya abin da ya waje ba kanta kuma sun sa abubuwan da ba su yi ba to su yi wa talaka to shi ne kada mu fita amma a ce za a yi amfani da karfin bindiga to wallahi zai iya rikida zama tarzoma a bi a hankali za a samu fita. ya bace muku kira cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu dafi iko cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya. Domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki dubu ɗaya da ashirin da tara ne su yi sallamar sakin kudirin da a kansu ne dama suke ta faman tutiya. Kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zama muku musamman dai Zainab Babajin jihar Plateau da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin abin da kan yi gogayya ni isa lon na garin ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya toma da lama sauraron mu yanzu kuma ga nasihar juma'a أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم da farko sunana imam sa'idu dalhatu bawa limamin masallacin juma'a wadda ke titin murtala muhammad daura da gidajen ma'aikatan ruwa a nan cikin garin bauchi jihar bauchi najeriya kaɗan daga cikin maganganun na umar allah ya yarda da shi ya ce inni rahu an ara ahadakum fariga ban so in ga ɗayanku yana zaune hakan nan kawai zaman banza zaman kashe wando zaman rashin abin yi lafi amalin duniya wa lafi amalin akhira bai yin wani abu don duniyansa don ya taimaki kansa ba shi a wurin sana'a ba shi a wurin aiki ba shi a wurin yin wani abu don duniyansa wala fi amalin akhira kuma baya yin wani abu don lahirarsa wannan magana magana ce cike da ita akwai hikima ga mai hankali isma ya dahar zamani saurara ƙifiya zaman lokaci tsaya sajiliya tarih tarihi ka rubuta wannan magana hadha umar wannan shine umar khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi Muhammad khalifa na biyu Allah ya yadda da sahabban manzon Allah duka baki daya Allah ya amince da su da fatan wannan zai zama tunatarwa ga al'ummar mu musulma kullum mutum ya mai da hankali don yin abin da zai amfana da shi ko a nan gidansa na duniya ko kuma a gidansa gobe kiyama kar ya zauna hakan nan kawai bai da manufa a rayuwa zaman daba zaman kashe wando zama na yi da mutane zama na maganganun rashin da'a wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa a nan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice to a takaice Dabban mutane ne suka fita kan tituna a biranen Najeriya don yin zanga-zangar nuna rashin jin daɗin tsadar rayuwa da ake fuskanta a ƙasar wanda hauhawar farashin kayayyaki da kuma faɗuwar darajar naira suka haddasa. 'Yan sanda sun yi amfani da barkonan tsohuwa a jiya Alhamis don tarwatsa gungun masu zanga-zangar a babban birnin tarayya Abuja da kuma Kano birni na biyu mafi girma a ƙasar. inda masu zanga-zangar suka yi yunkurin sanya wuta a wajen gine-ginen gwamnati. Isra'ila ta faɗa a jiya Alhamis cewa ta kashe babban hafsan sojan Hamas Muhammad Daif a garin Khan Yunis da ke kudancin Gaza a tsakiyar watan Yuli. Wanda take kyautata zaton shi ne babban wanda ya kitsa harin da kungiyar Hamas ta kai Isra'ila a ranar bakwai ga watan Oktoba. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin. Kafin mi sallama da ku bari mu miƙa saƙon taya murna ga sarkin kwatakwalawa a birnin New York Alhaji Aminu Umar Mola na ɗaurin auren ɗansa Fawaz Muhammad Amin da amaryarsa Rayyanatu Suleiman Bawa wanda za a ɗaura a gobe asabar a masallacin Masjid Haram a Bronx, New York da karfe hudu da rabi na rana gabanin sallar la'asar. Allah ya bada zaman lafiya da zuri'a ba amin summa amin. yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da dadi balawi da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni zahra aminu fage nake muku fatan alheri daga nan birnin washington dc sai an ku.